This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 25 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. inda a wannan karan shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara a nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi Garba. To amma da farko sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. cibiyar inganta aikin majalisa da rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta SISLAG ta bayyana matukar damuwanta ga dambar wadda ke faruwa a sake maida sarkin kano muhammad sanusi na biyu akan kargar mulki da kuma sauke alhaji aminu ado bayero SISLAG ta yi kashedi cewa abubuwa da ke faruwa na barazanar jefa kano cikin rikici da tashin hankali lamarin da zai kawo rashin zaman lafiya a yankin arewacin najeriya babban daraktan sislak awal musa rafsan jani ya ce ana kallon irin waɗannan matakan a matsayin rashin tunani da kuma takala wadda zai iya wargaza siyasar kano na sama da shekaru dubu maganar wannan doka ko kuma wannan kotu da ta bada wannan hurumi kan cewa gwamnatin jihar kano ta dakatar da wannan ah, nadin ah, sarauta da ta yi wa shi sarki ko kuma dawo da shi wannan sarki mu muna ga cewa majalisar jihar kano da gwamnatin jihar kano suna da gashin kai suna da damar da za su yi doka kuma kamar yadda aka sani a tsarin mulkin kundin najeriya gwamnan kano shine yake da damar da zai tabbatar da kan cewa ya amince da naɗin wani sarki ba gwamnatin tarayya ba ba wasu 'yan hancin ta can ba saboda haka wani alkali zo ya ce abin da majalisa ta yi ko kuma abin da gwamnatin jihar kano ta yi a ice kada su yi wannan muna ga cewa ba a bi tsarin ka'idar shari'a ba da yadda ake bin shari'a musamman ganin cewa ita da kanta wannan umarni da wannan alkali ya bar ba ma a cikin kotu ya bar ba kuma ba ma a jiha yake ba ba ma ya kasa ma kamar yadda aka tabbatar saboda haka ba wani doka da ta nuna kan cewa gwamnatin tarayya ko kuma wani alkalin gwamnatin tarayya zai hana abin da gwamnatin jihar kano da majalisar kano za su yi kan doka na jihar kano saboda haka mu ba mu yadda da wannan katsalandan ba kuma ba mu yadda da nema a kawo rigima da tashin hankali a kano ba Awal Musa Rafsanjani kenan. Isra'ila ta yi ruwan bama-bamai a zirin Gaza ciki har da rafa a yau Asabar. Kwana guda bayan da babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da umarnin dakatar da ayyukan soji a kudancin birnin a daidai lokacin da ake ci gaba da kokarin neman hanyar tsagaita wuta a birnin Paris a yakin da ke faruwa sakamakon harin da Hamas ta kai a ranar bakwai ga watan Oktoba. Kotun ƙasa da ƙasa ta ICJ ta kuma bukaci a gaggauta sakin dukkan mutane da har yanzu mayakan falasɗinawan wanke garkuwa da su sa'o'i bayan da rundunar sojin isra'ila ta sanar da cewa dakarunta sun kwato gawarwakin wasu mutane uku daga arewacin gaza kotun da ke birnin hague wanda take ba da umarni bisa doka da oda amma ba ta da hanyoyin aiwatar da umarnin kai tsaye ta kuma umarci isra'ila da ta ci gaba da buɗe iyakar rafa da misra da ke gaza wadda ta rufe a farkon watan nan yayin harinta na farko a birnin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mata masu kada kuri'a sun haura rabin masu zaɓe a amurka wakilin muryar amurka scott stearns ya yi nazari a kan abin da 'yan takara joe biden da donald trump suke yi domin samun kuri'un mata galibi gangamin yakin neman zaɓe na 'yan takaran akan mata masu kada ƙuri'a ya fi bai da hankali ne a kan dokokin zubar da ciki da kuma 'yancin haihuwa amma matan amurka ba batun zub da ciki kaɗai ne a gabansu ba kana gangamin yakin neman zaɓen ya taɓo abubuwa da dama da suka haɗa da batun tattalin arziki da kiwon lafiya da kuma batun tafka miyagun aiki a jihar minnesota rebecca jensen mai zaɓe ta ce shugaba joe biden ya cancanci yabo akan abin da ta ce ya ɗauki matakan da suka dace i um, Things about the environment are very important. I think the economy is important. Ina ganin abubuwan da suka shafi muhalli suna da matukar muhimmanci. Ina tsammanin tattalin arziki yana da muhimmanci da kuma kula da lafiya. Ni ma'aikaciyar jinya ce, don haka har yanzu ina ganin COVID-19 a wurin aiki akai-akai. Um, kuma mutane suna ci gaba da cewa mun fita lokacin annoba, mun fita lokacin annoba. Amma a ƙashin gaskiya ba mu fita ciki ba. Har yanzu muna tsakiyarsa. Don haka ina ina tsammanin cewa samun wanda ya imani da sha'anin kimiyya a fadar white house abu ne mai kyau a jihar nevada mai kada kuri'a julie bembe. tana neman donald trump ya samu wa'adi na biyu no ya taka rawan gani a fannin tattalin arziki bai je yaƙi ba akwai zamantakewa mai kyau akwai zaman lafiya dukkanmu muna aiki farashin mai bai yi tsada ba uh, ina nufin ya yi abin a zo a gani mutum ne mai son ƙasarsa mutumin kirki ne ya kula da iyalansa sosai don haka za mu dawo da shi come back. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a taron tattaunawa da gwamnonin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka bayan gayyatar su da cibiyar koyar da dabarun zaman lafiya ta Amurka ta yi. Yanzu zan miƙa ku ga Murtala Faruk sanyin na To madalla to bari mu koma ga masu wato jama'a mu da suka ziyarce mu bari mu fara da wanda zai yi tambaya ga gwamnan jihar eh, Katsina Rada akwai wanda zai masa tambaya to bismillah. Assalamu alaikum na muku da zuwa suna na Idris Alkali mazaunin Washington gwamnan Rada eh, Katsina na da iyaka da Jigawa babban iyaka amma Jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka. so akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya eh, ko sani mai suke ba yawancin matsalan sace-sacen mutane da rashin tsarwaka eh, to alhamdulillah magana da ka faɗa gaskiya ne muna iyaka da da jigawa amma su ma jigawa da ba su da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar katsina da ta kaduna da sokoto da niger da zamfara duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji akwai dajin da ya taso tun daga central african republic hammali ya shigo ta jibiya ya ɗauki local government guda takwas na jihar katsina ya shiga kaduna ya ɗebi local governments ya shiga zamfara shi ya tafi har niger ya fita har cameroon su wannan dajin shine matsala yanzu mu ma a jihar katsina in ka ɗauke ta za ka ga bangaren daura da suke boda da jigawa state nan bangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar kasa abin nan duk yana can ya ta'allaka da local governments ɗin da suke da iyaka da daji da kuma wa'anda ke jikin wa'anda ke iyaka da daji domin 'yan ta'addan nan 'yan sun yi ta'addanci daji suke koma dajin nan suna da maɓoya suna da malaba kuma sun fi kowa sanin wannan daji so kusan wannan abin da muke yi kaga ai da muka zo muka haɗa kanmu gwamnonin jihar arewa domin mu kawo karshen matsalar tsaro ai ba mu cire jigawa mu cire kano mun sanyo su saboda muna tunanin idan allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin to ba zai matso ya shigo jigawa ba zai shigo kano sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har allah ya kawo karshen shi to amma matsalar da ake samu dole ne mu rika tattaunawa da juna idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki jiga ko kano in buga mu gwamna waya ko ya bugo mani haka muke ta wannan aikin da kaduna da jigawa da sokoto da zamfara da kebe da sauransu domin idan ba mu yi wannan haɗakan ba to abu yana iya murkushe mu kuma abin da mutane ba su sani ba wanda yake da mahimmanci al'umma su sani wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta akwai bahaushe akwai bafulatani akwai sarakai akwai masu unguwanni akwai 'yan sadda akwai sojoji akwai alkalai akwai masu kuɗi duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta saboda kila wanda kuke kwana daki ɗaya da shi ko zaurenka ko gidanka kila yana informant ne ko yana ba da bayani ko yana cikin wa'anda su wannan matsalai sai an yaƙi da ita fama kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a katsina muka kama wani mai gari mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka ba shi naira dubu ɗari bakwai aka zo a kashe mutum talatin a ƙauyen so kaga irin lalacewar da yankin mu yayi so ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma domin mu ba za mu iya ba don ba mu san wani abun ba in baka faɗa ba ba a iya gyara to bari mu je ga wanda zai tambaya a umma na biyu wato gwamna gwamnan jihar kaduna kenan ba zai tambaya ga gwamnan jihar kaduna assalamu alaikum hmm. sunana awal umar idris chief protocol daga nigerian consulate da ke new york tambaya ta kan gwamnan kaduna bane akan duk gaba daya gwamnonin da su su uku akwai agreement da na sa'an ta bai tsakanin nigerian government da american government akan sayar da za siyar mana da drums shin <coughs> kun san da wannan agreement din kuma ina zancen ya kwana da allah shi ne ke sani To a bari mu soma da shi gwamnan jihar Kaduna tun da abin din shi bari mu fara jin amsa daga gare ka ta dangane da wannan lamarin. Eh, to alhamdulillah kamar da ya faɗi wani agreement da yake magana na san ina majalisar dattawa kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kuɗi na majalisa ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga kasashen duniya baki daya kuma ina so in tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum din ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba so ina tabbatar maka cewa wannan abu da kake magana ba a samu matsala ba an dai samu tangarɗa daga farko saboda kasancewa shi in za a sai da abun tsaro wato na'urori irin drums da sauransu sai an tabbatar da za a amfani da shi ne domin yadda dalilin sa aka siyo su domin kai a kuskure kaga al misali ɗaya zan baka lokacin da aka samu matsala na tudun biri a kaduna inda drone aka kuskure ya kashe mutane 88 to irin wannan matsaloli shi kan sa kasashen duniya sukan zama suna shakun sayar da irin na'urori su drums da manya-manyan makamai ga kasashen afirka to wannan magana an riga an gama ta kuma a matsayina na dan majalisar da ta na da kafin zama gwamna zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangana daga farko kuma an tabbata amma ba abu da za a fito fili a gama duniya ba ne harkan tsaro harka ne wanda ba ka faɗin me kake da shi me ka siya me baka siya ba gwamna dauda lawan akwai abin da za ka kara dangane da wannan tambaya eh to abin da zan iya cewa a nan shine muna da labarin cewa an sai wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu abin da kawai zan iya cewa a nan shine wa'annan na'urori ba hannun mu suke ba suna hannun gwamnatin tarayya ne sai in mun koka wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka ma jihohinmu. Ah, gwamna da Dato alhamdulillah ni bani da dogon masaniya a kan wannan na'urori da ake magana. To wai ina jira gidan su kanun da aka ce an kai a Najeriya su. to mu wa'annan jirage da aka kai najeriya mu tsakani da allah su ne mana aiki sosai domin suna nan base ɗinsu a katsina kuma yanzu tsakani da allah ko je na yi magana da air commando da ke wannan abu irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin akan gida wuraren da 'yan ta'adda suke haɗa kai suke abin nan to tsakani da allah wannan ina iya cewa mun gode mu federal government da wannan intervention da ake kuma tsakani da allah da sojojin da na saman da na ƙasa da 'yan sandan suna ba jami'an tsaron mu da muka kafa goyon baya da haɗin kai ana yin aiki hannu da hannu a jihar kaduna to bari mu je ga mai tambaya ga gwamnan mu na gaba wato gwamnan jihar zamfara to bismillah sunana sunday bitrus ni ne shugaban zumunta association wato shugaban mutanen arewacin najeriya da ke nan amurka tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnan katsina ya faɗi akwai damo'i irin wanda ba sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsamani suna cikin harkan ta'addanci me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane juya hankalinsu ga inda za su rika samun abin da ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a najeriya gode to alhamdulillah na farko magana ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a najeriya kuma a mu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu na makamantansu wanda ga tunani na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa to amma ko shi ya kamata mu yi tunani ba abu ne wanda za a ce yau muna farin ciki ko muna murna da shi ba mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma samu aikin yi a jihohinmu Da waɗannan bayanai na gwamna dauda lawal na jihar Zamfara, lokaci ya yi mana halinsa, sai makon gobe za mu ci gaba idan mai kowa mai komi ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandulu, wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa wai don Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu idan an tuna mai tambayar dai shine alhatu manjus gobir samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya To idan Malam Dalhatu Manjas Gobir na tare da mu ga kashi na biyun na ansarka game da shugabannin duniya matasa da kuma rawar da suka taka da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samo daga mataimakin Farfesan Tarihi Salisu Bala. Bar dai in barku da ɗan mutan Ikara. Dokta ka fara amsa tambaya ta biyu kenan bari in saka maka ita. Hmm. Eh, eh suka ce ko ina za a ita maganar a saka matasa a cikin. Hmm. To ga wasu kasashe da suka jarraba matasan sun yi wani abin a zo a gani? gaskiya da yawa sun yi zan fara ba da misali da shi kim jong un din nan da ya zo kan mulki ya tattara dattawa wanda suke kewaye da baban shi da waɗanda suka ɗanɗana shugabanci lokacin da kakan shi ke da rai domin kamar yadda na faɗa kakan ya mutu shekara ta 1994 ta wannan lokaci sai yana ƙoƙarin kwatanta menene ke gudana a siyasar duniya menene ke rike ƙasa ta ɓangaren ilimi ya abin yake to sai ya ɗebo daga abin da su iyayen suka yi da kakan shi me ya yi ya kuma hada da abin da 'yan zamani suka bashi shine yake ciye da ƙasar gaba na farko suka gaya mishi cewa idan dai muna son mu zauna lafiya to muna da abokiyar gabanmu ita ce ƙasar da ta rabu da mu south korea kuma ita wannan south korea tana tare da america 100 to idan muna so ba zai yiwu a ce muna da karfin tattalin arziki amma ba mu da karfin soja ba muna da dukiya amma ba mu da karfin kare ta suka ce to dole ne mu nemi yadda za mu hanyar da za mu bi mu mallaki wato makamin nukuliya kun ba mai gajeren zango ba hamid dogon zango to kaji dalilin da yasa kenan wannan shugaban kasa kim jong un din nan ya je hada kai da rasha a lokacin rasha ta fashe ta zama kasashe. a lokacin tana bukatar meye za ta yi ta tallafi ta tallafo tattalin arzikin ta kada ya karasa rugujewa to lokacin Rashi tana da masana zaratan masu ilimi profesoshi ta bangaren kera makamin nukiliya. saboda aka sai aka fara muwasalat ma'ana kai komo jakadoji sakonni na isa yana dawowa ana kulla alaka kafin ka ce me kin jong ya yi nasara wurin kafa ko ci gaba da kere-kere na manya-manyan makamai masu linzami da kuma abin da ya shafi nukiliya ka kajin rikicin shi da amurka shi wannan shugaba shi wannan matashi da ya taso hmm. saboda haka shi da ya taso yana jira ne a taba shi ya fara amfani da karfin da Allah ya bashi hmm. a wancan lokaci saboda haka sai da ya kammala waɗannan tashoshi masu ƙera waɗannan manya-manyan miyagun makamai saboda ya samu kariya daga barazanar da south korea take mishi saboda tun 1950s nan da aka kashe mutum miliyan uku din nan kusan fiye da miliyan ɗaya da rabi da doriya duk mutanen 'yan south korea ne aka kashe Da yake nan so suna niyyar ya za su yi rama saboda haka ba hanyar da za su bi su rama saboda sun riga sun ɗauki aƙida irin na jari hujja saboda haka suna tare da amurka shi kuma sai je haɗa kai da rasha kaga na farko kenan sannan da ya fuskanci cewa ga alakar da ke tsakanin north korea da abin da ya shafi china ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci saboda haka sai ya kara bunƙasa wannan saboda me saboda samar da abinci mutane su rinka shiga da fice suna da abin yi da kera abubuwa ƙanana kanana waɗanda za su tallafi tattalin arzikin ƙasar mutane su samu sana'o'i saboda aka sai fi mai da hankali akan ilimi na sana'a fiye da ilimi na rubutu saboda haka sai sama ma mafi yawa daga cikin mutanen kasar north korea aiki ne saboda haka kusan kashi sai kara wato bunƙasa kasuwancin sai zamanto ya bunkasa shi da kusan kashi arba'in cikin ɗari wanda da ana tunanin kashi goma ne zuwa kashi sha biyar kasuwancin da ke tsakanin su da china sannan sai zo kuma ta bangaren ilimi sai da ya tabbatar da komai talaucin gida gwamnati na da hannu wurin tallafa ma 'ya'yan gidan su je su karatu a cikin kasar north korea da kuma wajenta kuma yawanci ba sa yarda suka 'ya'yan su turai balle a gurbata musu aƙida ko dai mutum ya tafi rasha ko ya tafi china ko ya karatun shi a north korea abin da suka sa ma kansu kenan Na dauki nauyin ka in a eh. north korea za ka yi in kuma a wannan kasashe guda biyu eh, sai sai a kai mutum ya karatu sannan kuma ba su yarda mutum ya tafi ya karanto wani abu kuma baya aƙidar da suka kafa kasarsu da shi ah. shi yasa kaga suke zaune lafiya to wannan kenan ya tallafa ma ilimi kusan za a ci malaman jami'a a wannan ƙasar sun fi kowane ma'aikaci wato albashi in banda waɗanda suke kusa da gwamnati kamar ministoci da sauransu hmm. amma a yanayin da ake ciki a north korea malaman university ɗinsu da malaman da suke koyarwa a secondary da primary wurin koyon sana'o'i skills and vocational training centers ɗinsu sun fi kowane irin mutum albashi da more rayuwa shi su za ga ba su zuwa ko'ina to sannan ya bude kasar shi kamar yadda wato dubai suka yi shi ma ya bude ƙasar shi ga 'yan kasuwa su zo su kawo kayan kasuwancin su si cinikayya su sai kayan north korea su fita da shi saboda haka arziki sai ya dinga shigowa cikin kasar yana bunƙasa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka gani wannan kenan sannan sai ya takaita kashe kuɗi a bangaren soja saboda project ɗin shi ɗin nan da yake na nuclear da aka gama wannan project sai zamanto kuma sojojin da ake ɗiba su zama mutanen da ake ɗiba a mai da su ba su training da horo su zama sojoji sai zamanto sun ɗara waɗanda ake ɗiba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfanar da ƙasa hmm. in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin injiniyarin ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai yanzu ma suke suna jiran yaƙi suna jiran yaƙi ya zo ha sam sam sam ha sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka eh, suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma ƙasa yanzu yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su in misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar ɗari ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da za ka zo ka rubuta ka kawo ma kwamandan da wata makaranta da ke gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojinsu sai su je su yi wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su gware a kai sannan kuma a biya su kuɗi su ba waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan eh, penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai mm, wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai ya zama mutane suna ɗarar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan kin jam'un nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan uh, ila wasu ce to kamar inda shi wannan uh, shugaban kasa na koriya ta arewa ya taka rawar gani na irin sauya fasalin kasar hmm. da ya gada wurin mahaifi da kaka hmm. a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani akwai misali za mu ɗauki ɗaya a afirka ƙasar mali misali shi wannan soja da ake kira asimi goita wanda ya kawo mulki a yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin ƙasar akwai 'yan tawaye a arewacin ƙasar akwai waɗanda suke kiran kansu ansaruddin da su waye sun sama kansu sunaye iri-iri amma 'yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar hausa misali zaka je sokoto zaka je kano ka je zaria zaka je ina ne gidajen manya-manya malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu mm. ba wai qur'ani kawai suke rubutawa fa akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu turawa mulki turawa nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman nan aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasashen mu na hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fikiyo ne kawaidi ahalari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko mm. sannan a zo misali in nahu ne a ce maka kadarun nada wa ballar sada a ce maka ajrumiya a ce maka ibn wardi diyarin waɗannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure za ka je ka samu sun rubuta littafi akan physics malaman zaure za ka je ka samu sun rubutu akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun yi rubutu akan psychology tarihi duka sun yi rubutu akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar su wani 'yan tawaye suka je suna rugurguza biology din nan mm. ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantunmu na harvard ko oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawan suke musulunta to waɗannan a mali idan ka je timbuktu unguwa ce babban unguwa za ka samu akalla labirari manya-manya fiye da hamsin na waɗannan rubuce-rubucen hannu mm. a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane mm. to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kona tarihinsu to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a ƙasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin mataimakin farfesa salisu bala da wakilan muryar amurka isa lawan ikara da mustapha nasir batsari da wadda ta hada mana sautin julie leathers gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin baba ya kuma makiri da ya taya ni gabatar da shirin. Da Fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.